gaskiya saboda shi maki yana nesa yana kusa ne baka san makiyin ka ba sai dai in Allah nuna ma wa'anda ka sani saura ko ba za ka gane su ba ko ba ka bane gaskiya ne to ni abin da nake fata Allah ya bani sa'a in ƙara maimaita a wannan sarauta eh. saboda shi Allah shi ke yin komai ni kuma Allah na sa gaba ba wannan na dogara ne kuma yi ko ba haka bane mm. wannan damben sarauta tabbas ina son sa ko ba haka bane mm. sannan idan ba na ra'ayin sa ba zan zo wannan damben ba saboda ko da aka fara shi ba na na, ana cikin damben na zo mm. kaga idan ba na so ba zan zo ba sai an cire ni gaba ɗaya ko ba haka bane amma ina son wannan wasan an neme ni nake in Allah da in daina lafiya lau ba wani matsala in Allah da ni ya ai wannan sarauta ko Allah ya dawo min da abina su kuma wanda Allah ya ba Allah ya taya shi riko wanda ba samu ba su kuma Allah ya kawo lokacin da wani zai dauka shi ma mm. ai abun zuwa yake yana juya ko ba haka bane mm. saboda ba kaina ya fara tsayawa ba zuwa yake yana sauka yana fadawa kan wani ko ba haka bane mm. idan Allah ya sa zan maimaita na gode ma Allah alhamdulillah ko ba zan daina roƙon shi ko da ban samu wannan ba saboda shine muke dogara da shi a duniya a lahira ma ko ba haka bane yawa idan kuma Allah ya bani nasara kuma zan ƙara tayawa da sauran yan uwana da waɗanda an nesa da kusa zan taya su da wannan murna irin addu'a da aka kama ni Allah ya taimake ni kuma na ƙara komawa idan kuma Allah ya saba rabo bane wanda ya samu Allah ya taya shi ko ni ma ina nuna abu mu dai fatan mu dai tunda Allah ya kawo mu a wannan lokaci mun zo ƙarshe abinda muke roƙo Allah ya ba mu sa'a idan kuma ba rabo mu bane wanda ya samu Allah ya bashi hmm. Allah ya taya shi riko mu ma kanmu muna murna ko ba haka bane saboda mu ma mun saba mun rike mun ji abinda annan daɗi ne wahala na mun rike ko ba haka bane wanda ya samu Allah ya bashi idan kuma Allah ya maida min na gode ma Allah alhamdulillah zuwa yanzu dan bana ta hada final da alƙalin Bello ana cewa yanzu kana shakka alƙalin Bello ya gaskiya wannan batu kai kariya ne babu dan dan nan ba wai alƙalin Bello ba Bello ma ya fito da. in ya fito dan bisi ya sanan da wallahi don ya gani a filin daga ai ni ba dan dan da nake tsaro ba a Najeriya to inda na fito har to inda nake yanzu nan kariya ne babu shi kai ni wa'in don son samu na ne alƙaran bello duk arewa babu wanda ya yi karfin sa ko ba haka bane duk gurma da yanzu ba wanda ya yi karfi na saboda kudu su ba a kawo su ibole ne ibole ya daina dambe ko ba haka bane ni wa son samu na dambe sana'a na aje shi ni kuma matsala ta guda in fadin sa tsawo matsala in dai zan tafi in dai zan tashi lafiya lau to ni na har son gobe ka dawo ka banbansa in kuma ni na buge ka gobe ka dawo in ba ka dan dambe ba faɗa ba hauka bace in kai ne yau ba kai bane gobe mu ma tun muna jin labari tun kamen musamman miye ne fita gida muna jin labarin nan da Allah ya kawo kuma yanzu mu ne kowa miye ne nuna kowa saboda Allah ya ɗauke mu ko mun gada mun shiga kuma Allah ya tsaida mu inda muke so a harkar dambe ko ba haka bane an ce yan kallo sun ce sun ji kana cewa wai ba ka son final ya hada ku da alƙanin bello ya wannan gaskiya bariya ne ainihin ina tsoron alƙanin bello a misali hmm. ko da ni ba bahaushe ba amma naji hausa ko ba haka bane ni eh ina jin tsoron alƙaran bello tunda na san yana cikin wannan damben ba zan shiga damben ba kai ni alƙaran bello inda harkar dambe ce ban ga ta ina ne inda zai motsa yanki tsoron sa ba in ko kwana dubu muke muna dambe da shi ni fa Allah na dogara da shi babu abun da zai iya yi mi wallahi ba abun da zai iya min ba abun da zai iya min sai dai ta Allah ko ba haka bane to alhamdulillah dogo kamar yanda masu saurare suka ji wannan batu naka a wannan lokaci dogo akwai yan wasa da yawa misali wala dambe wala kokawa wayanda za a gan su a duniya so suke masu zo gurin wato yan jarida a duniya su haska su amma wani zumu sai a ce wai dogo ya ce ba a so ba so yan jarida su haska shi ko me yasa eh to ka san yau da gobe sai Allah kuma yau da mm. gobe ba komai ba mm. ka san duk abin da zaka yi yau da gobe yau da gobe to mm. akwai lokacin da zai fita a ranka gaba daya ai wannan yanzu sana'a kuce to kuma ba ku ki Allah ya kawo muku ta sana'a da tafi wannan ba ku aje ta ko ba haka bane to wannan dai mun yi shi yau da gobe yau da gobe dai abin da ya zama jiki dai mun dai gai mun yi dai mun yi dai mun yi dai abin da duniya ba inda ba a san ba eh to wasu suna tunanin cewa dogo tunda har baya so a haska shi ana tunanin ritaya yake so zai yi eh to kai san abin na Allah ne eh shi dambe baka towa ka ce kai tsaye zaka bar dambe gaskiya ne dambe zaraba ce kai tsaye ba zaka iya daina shi ba eh. in ma kana son sai dai ka dinka roƙon Allah kuma zaka sa iyaye da sauran na gaban ka suna ma ku Allah ya kire ma wannan abun da ka sa a ranka ko ba ka bane komai Allah ke yin sa sannan duk abun da Allah ya dora ma kai tsaye ba ka iya kire shi ba sai ka koma kana roƙon sa ko ba haka bane eh. to shi kenan sai me zaka ga wa duniya zai gaba ɗaya ka a ranar final eh to abin da nake ga wa duniya ina roƙon dukkan masoyana na gida ko na kusa gare ni ko babba ko yaro namiji ko mace ka san shi roƙon Allah ba inda baya fadawa yaro na iya roƙo babba ya roƙa sai ya fada akan yaro ko ba haka bane to ubangiji Allah dukkan na ko ya tauya ni da addu'a Allah ya tsora ni a wannan wasa saboda Allah ke yi ba ni ba sannan duk wani mai yi wani abu in Allah bai amince ba ba zai yi ba ko ba haka bane amma shi ma ya ce ka tashi ya kama ma mu muna nan muna kokarin namu kuma Allah ka samu na hannu iya magana ta kenan dogo da karshe eh, an ganin dambanan ta hada ku da bai wai kisa nawa da nake da alƙarin bai eh, to abin da muke da shi kisa bakwai da uku bakwai da uku Tannan ba ali ba ni waye ne a dan dambe ko da yana gaba na, ko baya nan sai na faɗa abin da ya ninga abin da na yi mai a Najeriya kat Ibola shi kadai ke daga ma hannu ya yi mai uku na mai daya bayan shi duk a Najeriya inda dan dambe ne final za a yi shi ranar Ladi wani albishir zaka ba wa mutanen gurmada da tabbaci cewa lalle ka kawo wannan sarauta da. eh to ka san abun na Allah ne ni ko da na abu a zuciyata zan yi Allah bai yi ba babu yadda zan yi ni kawai dai guri na a wannan dambin nasa Allah gaba kuma dukkan masoya na da waɗanda a kusa garan da nesa abun da nake so su taya ni da addu'a in Allah ya sa da rabon ɗauka in ɗauka in ba rabona bane Allah ya bashi zan taya shi da murna Allah ya taya shi in kuma Allah ya maimaita min nawa to alhamdulillah abin ne ma ka mika iyayen gidanka eh to abin da nake fata a iyayen gidana su taya ni da addu'a wannan wasa ranar Lahadi ni yanzu ban da wata dibara in ba roƙon Allah ba da iyaye da sauran masu gidaje da sauran yara da abokai kowa da kowa a taya ni da addu'a ina gaisuwa alhamdulillah to masu kallo kusan karshen firan mu kenan da shi dogo mai tafasara idan kun bi mu kuma za ku ƙara jin firan mu da alƙalin bello abokin gamunsa kenan ko mu ce abokin fafatawarsa wanda za su fafata wannan final ranar ladi mai zuwa in Allah ya kai mu dogo mai tukasira mun gode da wannan lokaci da ka bamu kuma Allah ya ba mu yarbo sa amin amin Allah ya ba mu yarbo saboda shi maki yana nefa yana kusa ne baka san makiyin ka ba sai dai in Allah ya nuna ma wa'anda ka sani saura ko ba za ka gane su ba ko ba ka bane to ni abin da nake fata Allah ya bani sa'a in ƙara maimaita a wannan sarauta eh. saboda shi Allah shi ke yin komai ni kuma Allah na sa gaba ba wannan na dogara ne kuma yi ko ba haka bane eh. wannan dambin sarauta tabbas ina son sa ko ba haka bane eh. sannan idan ba na ra'ayin sa ba zan zo wannan dambin ba saboda ko da aka fara shi bana na ana cikin dambin na zo kaga idan ba na so ba zan zo ba sai an cire ni gaba ɗaya ko ba haka bane amma ina son wannan wasan an neme ni nake in Allah ya da inda yana lafiya lau ba wani matsala in Allah da dani za a wannan sarauta ko Allah ya dawo min da abina ko kuma wanda Allah ya ba Allah ya taya shi riko wanda ba su samu ba su kuma Allah ya kawo lokacin da wani zai dauka shi ma mm. ai abun zuwa yake yana juya ko ba haka bane mm. saboda ba kaina ya fara tsayawa ba zuwa yake yana sauka yana fadawa kan wani ko ba haka bane mm. idan Allah ya sa zan maimaita na gode ma Allah alhamdulillah ko ba zan daina roƙon shi ko da ban samu wannan ba saboda shine muke dogara da shi a duniya a lafiya ma ko ba haka bane yawa idan kuma Allah ya bani nasara kuma zan ƙara tayawa da sauran yan uwana da waɗanda an nesa da kusa zan taya su da wannan murna irin addu'a da aka kama ni Allah ya taimake ni kuma na ƙara komawa idan kuma Allah ya saba gobe ne wanda ya samu Allah ya taya shi ko ni ma ina nuna abu mu dai fatan mu dai tunda Allah ya kawo mu a wannan lokaci mun zo ƙarshe abinda muke roƙo Allah ya ba mu sa'a idan kuma ba da mu bane wanda ya samu Allah ya bashi Allah ya taya shi riko mu ma kanmu muna murna ko ba haka bane saboda mu ma mun saba mun rike mun ji abinda da annan daɗi ne wahala na mun rike ko ba haka bane wanda ya samu Allah ya bashi idan kuma Allah ya maida min na gode ma Allah alhamdulillah zuwa yanzu dan bana ta hada final da alƙalin Bello ana cewa yanzu kana shakka alƙalin Bello ya gaskiya wannan butu kai kariya ne babu dan dan nan ba wai alƙalin Bello ma Bello ma ya fito yayansa da in ya fito dan bisi yayi da wallahi don ya gani a filin daga ai ni ba dan dan da nake tsaro ba a Najeriya to inda na fito hatta huwa inda nake yanzu nan kariya ne babu shi kai ni fa in don son samu na ne alƙalin Bello duk arewa babu wanda yayi karfin sa ko ba haka bane duk gurma da yanzu ba wanda ya karfi na saboda kudu su ba a kawo su ibola ne ibola ya daina dambe ko ba haka bane ni fa san samu na dambe sana'a na aje shi ni fa matsala ta guda in faɗi in samu matsala in dai zan tafi in dai zan tashi lafiya lau to ni na har san gobe ka dawo ka banfansa in kuma ni na buge ka gobe ka dawo in ba ka fansa dambe ba faɗa ba hauka bace in kai ne yau ba kai bane gobe mu ma tun muna jin labari tun kamen musamman miye ne fita gida muna jin labarin nan Allah ya kawo kuma yanzu mu ne kowa miye ne nuna kowa saboda Allah ya ɗauke mu ko mun gada mun shiga kuma Allah ya tsaida mu inda muke so a harkar dambe ko ba haka bane an ce ɗan kallo sun ce sun ji kana cewa wai ba ka son final ya hada ku da alƙanin Bello ya wannan gaskiya riya ne ainihin ina tsoron alƙanin Bello a misali ko da ni ba bahaushe ba amma ji hausa ko ba haka bane ni eh, ina jin tsoron alƙanin bello tunda na san yana cikin wannan damben ba zan shiga damben ba hmm. kai ni alƙanin bello inda harkar dambe ce ban ga ta ina ne inda zai motsa ni tsoron ka ba